Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da bandakarwa da nishadi a wayar bullet ta YouTube. Bismillah Rahmanir Rahim, ni sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin muradin zuciya. ilimi ya karanta muku littafin kwantan bauna wallafar Nana Halima. A falon Umma ya tarar da su a zaune daga ita sai Umma tana kuka har lokacin baba ya zauna kusa da ita yace menene ya faru? Cikin kuka gabanta na faduwa ta ce. baba tun a Egypt ya yi min sake ɗaya, yanzu kuma sai kuma ta kasa karasawa ta sake fashewa da sabon kuka. Murmushi Umma ta yi ce, dama na san za a rina a yi. Yanzu da ya zo ya ƙara she guda biyun ko, Rauda ta ɗaga kai alamun e tana sake ci gaba da kukanta. Baba cikin tashin hankali ya ce, an ban fahimta ba, mayar da ke ya yi sannan ya kuma sakin ki?" Kai ta ɗaga alamun e tana jikin Umma tana kuka, tare jan numfashi Umma ta ce, "Shine ya haɗo ki da kuɗi a jaka." Da yake ga kwaɗayayya ko, wacce take neman kuɗin hannunsa ko baba ya buɗe jakar nan ya yi karo da doguwar takarda fara ya ɗauka ya warware ya ga abin da aka faɗa a rubuce har da tambarin masarauta ya ja tsaki ya ce ƙarya kike wallahi ke ce kika yi silar da ya saka shi ya sake ki tun da dama tun farko ba so kike yi ba na tabbatar wani abin kika faɗa masa wanda ya ɓata masa rai har ya kai ga aikata abin da ya aikata kin cuce ni ke da uwarki kun gama da ni gaba ɗaya ina sirikin sarki guda fadar sirikin sarkin nan a A baki ma daɗi ne da shi, sai da kika saka ƙafa kika barar da wannan sunan. Hankalinki ya kwanta ko? To kun kyauta ke da babarki, burinku ya cika, sai ku zuba ruwa a ƙasa ku sha, ga kinan gata sai ki jiƙa ta ki sha ai. Ke, ni ban ma amince ya sake ki ɗin ba, sai na ji da kunne na domin shugaba baya saki. Uma ta yi murmushin takaici tana kallon baba ta ce, Ka duba takardar ka gani kuma ka karanta ka tabbatar an yi sakin sai ka ce baka yarda ba, baba ya ce, Ni dai Allah ya isa ban yafe ba, dukkan wanda yake da hannu a cikin wannan lamari ba zan yafe masa ba wallahi, sai Allah ya yi mana hisabi domin an cuce ni an gama da ni, an ɓaran min da dukkan wata dama da nake da ita. Ran umma ne ya ɓace matuƙa ta miƙe tsaye ta ce, Ni da ita mu ya kamata mu yi Allah ya isa. ba kai ba domin mu aka cuta son kuɗinka shine ya jawo maka ka ba da ‘yarka ba don tana so ba sai dan kawai kuɗi da mulki da Anas kake goyon baya ta aura amma tun da kaga wanda ya fi shi ka tsallake shi kace baka san zance ba duk tarin kyautar da ya yi maka kuwa ka bayar da rau da aure aka ɗaura auren duk da abubuwan da suka faru a baya akan maganar auren ka manta ka shafa wa idanuwanka toka kana ji a ranka ko da za su kashe ta in dai kai zaka samu kuɗi to zance ya ƙare har cikin gida aka zo za a kashe ta a kan auren wanda ba komai ba tunda ba annabi ba ne ko sahabi amma duk da haka baka gani ba ka take kai san ranka baka duba halin da za ta shiga ba ta inda za ka fita kawai kake nema to don yanzu sakamakon abin da ka aikata ya bayyana sai ka zo kana yi mana Allah ya isa ita yarinyar dan ba za ta iya buɗe maka zuciyarta ka ga abin da yake ciki ba shi yasa kake ce mata haka Umma ta faɗa cikin ɗaga murya tana kallon baba da ɓacin rai ƙarara kan fuskarta. Da mamaki baba yake kallonta don zai iya cewa karan farko kenan da ta ɗaga masa murya a zamantakewarsu ta aure. Ranar farko kenan da ta tsaya a gabansa yana faɗa tana faɗa har tana yi masa magana cikin faɗa kamar za ta dake shi. Binta, ni kike yi wa magana kina ɗaga wa murya? Ni kike kallo kike cewa na siyar da ‘yata saboda son kuɗi? Umma ta ce na faɗa, ai ba ƙarya na ba. Na sake faɗa, ka ba da aurenta saboda son kuɗi irin naka. Har cikin gidan siyaro ya zo ya sake ta, saboda baka ba ta muhimmanci ba a lokacin da ka ce ana son ta. Da ka nuna musu tana da daraja da abin zai zo da sauki, yanzu kuma kake buɗe baki kake cewa wai baka yafe mata ba, saboda ta rabu da wanda zai yanke mata talauci ko, ai ga kuɗin nan ya sake haɗo ta da su. Sai ka ɗauka ka riƙe tun da shi mutunci a wajen ka. Ya nuna maka 'yar ka iya matsayinta kenan, ya aure ta ya saka ba wai don ta zama matar sarki ba. iya matsayinta kenan wacce take da wannan matsayi tana gida a zaune ita ya dace ba yarka ba kuɗi shine abin da take so gashi nan kuma ya bata don haka ka nuna musu rauda hankalinta ya tashi karo na farko kenan da ta ga iyayenta suna cacar baki musamman umma da taga tana ɗaga murya tana yi wa baba faɗa, kamar ba ita ba rike umma tai tana kuka ta ce dan Allah umma ki yi hakuri ki shiru baba ka yi hakuri dan Allah ta faɗa tana kallon su idanunta na zubar da hawaye har lokacin kyakkyawan mari baba ya yi mata a fuska ta dafe kuncinta tana kuka ya ce da baki aikata abin da kika yi ba ba za a zo wannan gabar ba yau akan ki uwarki take kallon idanuna take cewa na siyar da ke saboda kuɗi akan ki take ɗaga min murya tana ƙoƙarin tara min jama'a Ni ya kamata ka mara ai ba ita ba, tunda ni ce na yi maka laifin ba ita ce ta yi ba. Ko da yake a haushin sarki ya sake ta shi ne dalilin da ya saka ka mare ta ko? To ka koma ka je ka yi bikon samana. In ya so sai ka haɗa ta da wani su yi auren kisan wuta, sai ka mayar da auren. Ko kuma ka mayar da ita haka sai ta koma can ta zauna. Umma ta faɗa cikin fusata sosai tana kallon baba shi ma yana kallon ta Kuka sosai rawar da take yi ganin tashin hankalin da ba taɓa gani ba a cikin gidansu kuma a kanta ake wannan faɗin tsakanin iyayenta. Shi sa hankalinta ya tashi. Zuciya ce ta ɗauki baba. In ya tsaya a wajen zai iya aikata komai. Abin da bai yi ba tun da zai iya yi a wannan lokacin a yadda yake jin zuciyarsa. Ya yi kwafa ya juya ya fita ransa a ɓace yana huci. Umma ɗaki ta shiga rauda ta bi bayanta tana kuka ta ce, Don Allah Umma ki yi haƙuri ki yafe min, ni ce silar komai da ya faru. Ta faɗa tana sake fashewa da sabon kuka. Umma ta ce, Ni ba ki yi min laifin komai ba, ke aka yi wa laifi kuma ke aka tauye miki haƙƙinki. Dan na yi shiru kwanakin da suka wuce yanzu ba zan yi shiru ba, in ya ga dama ni ma ya sake ni. Sai da ɗauke ki mu tafi gidan ubana, na tabbatar can za su nemo miki mutuncin ki, ba za su sayar da ke saboda kuɗi ba. Don yana yin shiru akan lamarin ‘ya'yana, ba hakan yana nufin ba na son ku ba ne, ko kuma ban damu da ku ba, sai dan kawai ci. To na lura bai san shi ba sai an yi fito na fito da shi. Don Allah umma ki daina faɗin haka. Tun tasowa ta ban taba ganin haka tsakanin ki da baba ba. Me yasa yanzu kuma za ku yi saboda ni? Shiru umma ta yi bata ce komai ba. Sai raure take ta kuka ta ce, ba don Allah ya sa kali da Kairi suna wajen inna ba, da a gabansa hakan za ta faru, haba ummana. kamar ba ke ba, Umma ta ce, Tun zuwan ku Egypt ɗin ya sake ki, Rauda ta girgiza kai alamun a'a, sai ana saura kwana biyu za mu dawo. Mamansa ce ta zo a gabana ta sa ya sake ni. Ta kuma kore ni daga hotel ɗin, ba don abokinsa likitan da suka yi aiki ba, da yanzu ban san ina nake ba. A gidansa na zauna na kwana biyu, matarsa ta ɗauke ni kamar ‘yar uwarta, shine ya dawo da ni gida. Umma ta ce, ba wani uwarsa da ta sa ya sake ki, dama can shi ma akwai manufar da ya sa ya aure ki, ba don Allah ba ne. Dama can ban amincewa yana son ki ba ne. Ina ke ina shi, kwantan ɓauna ya yi, ya lallaɓa ya aure ki. Watakila sirrin wani aikin ne akan sarauta aka ce sai ya auri budurwa mai irin siffar ki, shi ya sa ya nemo ki don ya san halin mahaifinki yanzu da bukata ta biya ya zama sarki kuma ya dawo ya warware abin da ya rage don kar ma wani tunani ya ɗarsu a ranki nan gaba. Shiru raga ta yi bata ce komai ba sai kuka da take sharewa. Umma ta kuma cewa in kin kammala idda Allah ya baki miji ki yi auren ki kowa ya huta. Ni ina jin ma na tura ki gidan yaya bulki can Bauchi. Ki je can ki huta da bala'in mahaifinki ko kuma ki tafi gidan baba malam ki zaman ki. Kallon Umma Rauda ta yi ita ma ta kalli ta ce na san akwai idda akan ki Rauda tun dawowar ki. Idanunki sun tabbatar min da kin zama cikakkiyar matar aure Rauda. Kada ki damu kaddarar ki ce a haka komai zai zo da sauki nan gaba insha Allah. Wata rana sai labari kuma zai wuce kamar bai faru ba. Rauda ta yi shiru umma ta kuma cewa tun dawarki ki na san akwai abin da kike boyewa. Zuciyata ta hasaso min hakan amma kika ce babu komai. Rauda ta ce umma ban san ta yaya zan ce muku an sake ni ba. Ban san ta yaya zan ce miki auren satittika ya mutu ba shi yasa na yi shiru. Kaddarar ki kenan ki kwantar da hankalin ki kin ji umma ki baya baba hakuri dan Allah. Umma ta harare ta har za ta yi magana sai kuma ta fasa ta tashi ta shiga ban ɗaki. Jikin Rauda a sanyaye ta tashi ta fita daga ɗakin ta shiga nata ɗakin. Jingina ta yi da bango ta limshe ido hawaye suka sako mata ta share a bayyane ta ce tabbas Asad ka yi min bazata ka illata min ƙuruciyata ka jawo sa'in sa tsakanin iyayena ka rauna min zuciya ka yi wasa da hankalina ka saka min ciwo a raina ka lalata dukkan wani shiri na, ka bar min tabo a zuciyata, Allah sai ya saka min. Ta faɗa tana durƙushewa a wajen ta fashe da sabon kuka, tana da na sanin amincewa da shi har ta fara sansa. Na yi miki alƙawarin ba zan bar ki ba ko me zai faru. Kalamansa da suka faɗo mata kenan ta rintse ido ta zube a wajen tana kuka sosai babu mai rarrashinta. Tashi ta yi tana kallon hannunta ta ga zoben da ya bata ta zare shi daga hannun ta buɗe kayanta ta ajiye don ƙona shi za ta yi da safe don ba ta son tunawa da komai da ya shafe shi. Kamar wacce ta tana da wani abin sai ta zabara da jajayen idanuwanta ta fita zuwa saman baba. Gabanta yana faduwa, a zaune ta gan shi yi shiru alamar ransa a bace yake. Ta yi sallama ta ga ya dago ya kalle ta bai amsa ba. Ta karasa ciki ta zauna a kan kafet ta ce, "Dan Allah baba ka yi haƙuri." Wallahi ban ce wa Asad ya sake ni ba, shi ne ya sake ni tun muna Egypt, sannan kuma ya dawo yau ya ƙara shi sake biyun da suka rage. Na rantse da Allah baba, babu laifina balle laifin umma. Ka yi haƙuri ka yafe mana, ta ƙarasa faɗa cikin kuka sosai don zuciyarta ta yi rauni. Shiru baba ya yi bai ba ta amsa ba ta kuma cewa don Allah baba ka yi haƙuri wallahi ba da laifi ko kaɗan sai ta fashe da kuka mai tsuma zuciya ta kifa kanta a cinyoyinta tana kuka bai ci da ita komai ba ta jima tana kukan kafin ta goge idanuwanta ganin kaukallanta bai yi ba ta tashi ta sauka daga saman nasa ta koma ɗakinta ta yi lamu akan gado babu alamun bacci a cikin idanuwanta A ɓangaren su mam kuwa tambayar jidda take yi kin tabbatar kin zuba masa a ruwan ya sha jidda rike da waya a hannunta ta ce wallahi mam ya sha har na wankan ma da na zuba masa ya yi wanka da shi na yi mamakin yadda ya sauko lokaci ɗaya fa mam ta yi yar dariya ta ce ƙyale jidda tukunna ma kenan ai na rantse da Allah sai Rabu ta yi kuka da idanuwanta sai ta gwammace ba bata bawa Asad kujerar sarautar nan ba shi yasa nake yin mam wallahi Allah ya ja da ranki Amin ke dai ki dukkan abin da na ce miki kar ya dame ki. Dan kin ga baya neman ki akwai dalilin hakan kuma za a yi maganin abin nan kusa. To shi kenan mom. Sai da safe ki tashi ki tafi bangaren sa kuma ki tabbatar kin shafe jikinki da waɗannan turarurrukan. Okay mom bye ta faɗa ta kashe wayar cikin farin ciki. Shiryawa ta yi kamar yaushe ta ɗora hijabi ta fito, jakadiyarta tana take mata baya zuwa ɓangaren mai martaba ta ƙofar cikin gidan don farin ciki take ji da shi ta fi so kowa ya ganta ba za ta bi ta inda ba za a ganta ba sun zo tsakiyar harabar gidan wutar gidan gaba ɗaya ta ɗauke ɗuf duhu ya mamaye duka gidan a guje ma'aikatan gidan aka yi wajen wuta don a gyara don kowa ya yi mamakin ɗaukewar wutar babu tsammani ji da ta ji an ja ta wani waje an toshe mata baki za ta yi ihu ya ce yi shiru karki ce komai kallonsa take idanuwanta a waje tana so ta bambance Asad ne koko Aliyu Ya kalle ta ya ce, Me kike tunani ne? Aliyu ya ɗaga mata kai ya ce, Ƙwarai kuwa ni ne, ta ƙwace hannunta da yake riko ta ce, Me yasa ka kawo ni nan? Sai wani ya gan mu? Ki daina ɗaga muryar ki mana, ina son na yi magana da ke shi yasa na kashe wutar gidan, dama kai ne ka kashe wutar? Eh, ni ne, to saboda me? Ya kalle ta ya ce, Da Allah ki daina mana ihu, ko kina so a gan ne? Ta kalli bayanta ta ga babu wanda ya yi wajen da suke ta ce ina jin ka. Asad ya yi hafin sex da ke? Idanunta ta zaro tana kallon sa, shi ma ya zaro idanu ya ce, An sami ba na son wani kwana-kwana malama, to ina ruwanka da wannan kake tambaya ta, saboda ina so na taimake ki ne, in ba haka ba haka za ki kare a gidan nan babu wani ci gaba, saboda Asad ya yi damage, ba zai taɓa kasancewa da wata ba, in fact ba zai taɓa haihuwa ba. What? Zaro idanu ta yi, ya ce kwarai kuwa, ke kin san ba zan miki ƙarya ba, in kuma kina tunanin wasa nake yi to ki gwada ce masa kina son ya baki haƙƙinki ki ga abin da zai faru. Wani irin taimako kake faɗa za ka yi min? Ki fara tabbatarwa sai ki neme ni. Ya faɗa yana lalibo aljihunsa ya ɗauko wani magani ya bata ya ce karɓi. Ta karɓa ya ce ki tabbatar kin bashi wannan maganin ya sha. In kika yi sa'a zai samu lafiya iya na yau. in kuma ba zai samu lafiya ba shi kenan sai dai ki yi haƙuri kallonsa take kamar ba ta yadda ba ya rike hannunta ya ce trust me ba zan cutar da ke ba ina son ki kin sani shi yasa nake nema miki dukkan abin da kike so ta sauke numfashi ta ce ta yaya zan amince kin sani ba zan cutar da Asad ba ko kaɗan i love him so much ba zan taba cutar da shi ba kai ta girgiza kana ce okay I will try it now. Ya yi murmushi tare da yi mata kiss a goshi ya ce, That's my friend. Ya kalle ta ya ce, Jeki, zan saka a dawo da hasken. Ta juya ta tafi, ya yi murmushi yana so sa gemunsa yana hango yadda zai same ta a bagas ba tare da wata matsala ba. Tana dawowa inda take, haske ya dawo ta nufi bangaren mai martaba. Ta hau sama ta same shi a zaune. Ya dafe kansa ya yi shiru alamun akwai abin da yake damunsa. Zama ta yi kusa da shi ta ce, Akwai abin da yake damunka ne sarkina? na. Kallon Kallonta ya girgiza kai alamun babu. Tashi ta ta kawo masa lemun, lemun da ta ga yana yawan sha wato Five Alive. Ta haɗo da cup ta zuba masa ta ce take it please, kamar ba zai karɓa ba sai kuma ya karɓa ya sha ya ajiye cup ɗin, ta bi shi da kallo, sai ta ga ya tashi ya shiga ɗakin karatunsa bai ce komai ba. Murmushi ta yi ta girgiza kai ta tashi ta shiga ɗakinsa, ta shafe jikinta da turare ta fito falon ta zauna. Bai jima ba ya dawo ya wuce ta zuwa ɗaki. Ya jima da shiga ta bayansa, ta gan shi da laptop a cinyarsa yana dannawa. ta ƙara so ta ɗauke laptop ɗin ta zauna a cinyarsa ta saƙalo hannunta ta wuyansa ta kwantar da kanta a jikinsa ƙamshin turarenta ya bugar da shi sosai ta fara kisan ɗinsa a wuya da fuskarsa so yake ya daure ya kawar da ita daga jikinsa amma turaren ya yi tasiri a jikinsa lokaci ɗaya ya fara fita daga hankalinsa yana jin kansa yana sarawa sosai. Kamar wanda ya tana wani abun sai ya firgita ya ture ta daga jikinsa ya miƙe tsaye. Ta riƙe hannunsa ta ce, Please my king, ya sauke numfashi ya ce, I'm sorry. Yana faɗa ya zame hannunsa ya fita daga ɗakin. Ta cure waje ɗaya ta fashe da kuka don a wannan lokacin ta kai makwara. Ta jima tana kuka kafin ta tashi ta share hawayenta. Ta ɗauki hijabin ta fita daga ɗakin. Ta sauka ta fita daga ɓangaren ma gaba ɗaya don ranta ya ɓaci. Gaba ɗaya wani iri take jinta ta kasa jurewa, tana shiga ɗaki ta ɗauki wayarta Hannunta na rawa ta danna nomban Aliyu, babu jimawa ya ɗauka ta ce, Aliyu, I need your help, please. Daga can ɓangaren ya yi kyakkyawan murmushi ya ce, Zan taimake ki karki damu, ki nutsu, zan miki abin da kike so, ki daina kuka, kin ji? Yana faɗa ya yanke wayar, yana bin wayar da kallo, yana jujjuya ta a hannunsa, yana murmushi ya ce, Lokaci ya fara Asad, ba za ka iya yin komai ba, dukkan abin da ka mallaka sai ya dawo tafin hannuna. Ya yi murmushi ya kwantar da kansa a jikin kujera yana murmushi zuciyarsa cike da farin ciki. A zaune yake a ƙasa kusa da ƙafafunta kamar da yaushe in ya kai mata ziyara, ta ɗaura ƙafa ɗaya kan ɗaya da fayil a hannunta tana shan ƙamshi, ji take kamar ba za ta iya magana ba, saboda izar take ji da ita a wannan lokacin. Fayil ɗin ta miƙa masa ta ce, saka min hannu a kai, Asad ya karɓi fayil ɗin ya ga akwai bairo a ciki, yana karanta takardar daki-daki har ya fahimci ta mecece, ya ɗago kai zai yi magana ta ce, abin da na saka ka na ce ka yi ba magana ba, ya ɗan gyara zamansa zuciyarsa cike da tunanin sanya hannu a takardar amma babu damar musu. Kallonsa take yi ganin yana juya biran ta ce ba za ka yi ba ne bayan da ya iya haka ya saka hannu. Ya rufe ya miƙa mata ta karɓa tana murmushi kana ta ce sai abu na gaba ina so filin can na baya a tasar min gini a cikinsa ba zai yiwu ina matsayin babarka na zauna a waje iri ɗaya da sauran ba ya zama dole a bambanta ni da su. Asad ya ce, Insha Allahu za a yi, sai batun bawa Aliyu da Haidar sarauta ban ji ka ce komai ba. Asad ya ce, Aliyu ya ce baya so, Haidar kuma baya nan shi yasa ba yi komai ba. To yanzu me a gaba? Ina da mitin da shugaban ƙasa gobe a Abuja, sannan zan wuce Germany wajen Abba, daga nan zan shiga Madina akwai taron da aka gayyace ni. Mama ta yatsa na fuska jin yayi maganar mahaifinsa ita san ba ta son ma abin da zai dawo da mahaifinsa kar ya zo ya takura mata ya hana ta rawar gaban hantsi gwara ya je can ya karata ta ce da matarka za ka tafi ya girgiza kai alamun a'a ta ce me yasa ba za ka tafi da ita ba ya limshe ido ya buɗe kana ya ce ba zan jima ba Allah ya kiyaye Amin godiya nake Allah ya ja da rai, ya furta a tausashe cikin girmamawa matuƙa, shiru ne ya ratsa tsakani kafin ta ce za ka iya tafiya, a huta lafiya, Abin da ya farta kenan yana miƙewa, yana takawa a hankali ya fita daga falon. Aka take masa baya mutane sama da goma, yana gaba ana bin sa a baya, ko tsuntsu baya giftawa ta wajen. Sai in ya wuce saboda tsabar girmamawa. Mota ya shiga aka saki jiniya aka ɗauki hanyar Bauchi, kai tsaye airport suka nufa. Har gaban private jet motar ta ji, ya fito ya shiga jirgi, shi da shamakinsa da ankul suka wuce Abuja. A kan gidan Aliyu Asad ya fita, ya yi murmushin farin ciki ya fito zuwa ɓangaren mama, ya same ta a zaune da fayil ɗin a kusa da ita, ya zauna inda Asad ya tashi, ta kalle ta ce ya dai, ya saki murmushi bai ce komai ba ta kuma cewa kamar akwai magana a bakinka, babu komai mama, tafiya zan yi shi yasa na zo na sanar da ke zan jima sosai kuma in na tafi. Ta yatsa na fuska ta ce Allah ya dawo da kai lafiya. Amin mama ina godiya, Fayil ɗin gefenta ya bi da kallo, Kana ya ce, wannan fayil ɗin ya faɗa yana niyyar ɗauka. Bata bari ya ɗauka ba ta ce, ba na son bincike, tashi ka bani waje. Murmushi ya yi kaɗan ya ce, a tashi lafiya. Yana faɗa ya tashi ya fita, yana da yariya, farin ciki na cika zuciyarsa domin akwai abin da zai aiwatar. A ranar Asad ya gama ganawa da President, jirginsu ya ɗaga zuwa Germany, don Allah ya sani ya kagu ya ga jikin mahaifinsa, shi sa ko huta ma bai yi ba suka wuce. Lokacin da suka sauka ko masauki ba su je ba, suka wuce asibiti kai tsaye ba tare da sanin Haidar ba. Haidar yana tsaye kusa da likitan da yake duba Abba, ana saka masa ruwa, har lokacin yana kwance baya ko motsin kirki, suka ga an buɗe ƙofa an shigo. Haidar ware idanunsa yayi, ganin ɗan uwan nasa cikin kamala da shigar da in ka kalle shi sai ka kuma kallo, kana ganinsa ka san ba ƙaramin mutum bane. Kana kallonsa ka gaba basarake mai ji da sarauta da isa da kuma ilimi. Haidar ya washe baki farin ciki ya cika zuciyarsa ya ce barka da zuwa ranka ya daɗe bismillah ranka ya daɗe. Ya faɗa yana bashi kujera yana kallonsa shi ma shi yake kallo. Zama Asad ya ya kalli doctor cikin harshen turanci ya ce likita ya jikinsa me yake damunsa. Likitan ya ce an rasa actual abin da za a ce yana damunsa. An yi scanning ba a ga komai ba har yanzu Mu kanmu ba za mu ce ga abin da yake damunsa ba, Asad ya sauke numfashi ya kalla Haidar ya ce, In haka ne, me yasa aka ajiye shi a nan, me yasa ba za mu koma Indiya ba? Haidar ya sosa kansa cikin girmamawa ya ce, Ranka ya daɗe, hakan na so. Sai muka yi waya da onkul ya ce, In bari ya zo. In an ga abin ba zai yiwu ba sai a koma gida a yi na Hausa a haɗa da addu'a. Asad ya kalli mahaifinsa ya tashi ya karasa inda yake, yana kallonsa idanunsa a rufe, ko ina na jikinsa ya sake gara ma ya yi. sai haske da yayi gashin fuskarsa kamar wanda aka fito da shi daga prison numfashi a sad yayi ya ɗora hannunsa a gashin mahaifinsa ya kalli uncle sai ya ce ranka ya daɗe yana da kyau a je a huta in ya so sai mu kamo bakin zaren ko Asad bai iya magana ba, ya sauke numfashi kalli doktor ya ce, "Ina so na gana da babban likitan asibitin nan." Likita ya ce yana ofis, mu je na raka ka. Asad ya yi gaba, likitan ya bi bayansa, Unkul ma ya bi bayansa. Haka ma Haidar suka tafi ofis ɗin. Abin da wancan likitan ya faɗa, shi wannan ya maimaita. Haka suka fito suka tafi masauki. Gaba ɗaya jikin Asad a sanyaye yake, zuciyarsa cike da nazarin mafitar da ya kamata ya samu. A masauki shi kaɗai ne a ɗakin ya yi wanka tare da sallah ya zauna domin a gajiye yake sosai daga Abuja bai huta ba suka yi hunan, daga zuwa kuma suka wuce asibitin. buga kofar aka yi ya bada umarnin shigowa Uncle da kansa ya shigo hannunsa rike da babbar leda ya ce ranka ya daɗe ga abinci Asad ya sauke numfashi ya ce Uncle bana tunanin zan iya cin wani abu Uncle ya ce daurewa za a yi ai Yanayin jikin Abba ya dame ni musamman yanzu da na gan shi dole a shiga damuwa ranka ya dade. amma ni a gani na a huta in ya so sai mu kamo bakin zaren Asad ya ce, Habasit Uncle, Uncle ya zauna yana kallon Asad da ya dafe jijiyoyin kansa da suke harbawa kusan minti biyar kana ya ce, I feel like ba za su iya aikin ba ne. Ta yaya za a ce an rasa abin da yake damunsa har tsawon wannan lokacin? Uncle ya ce ranka ya daɗe da alama an manta inda muke. Germany ce fa cibiyar da suka kware wajen duba marasa lafiya da ƙwararrun likitoci. Asad kamar zai yi kuka ya ce but why suka kasa yi wa Abba komai. Ka tuna yadda ya koma fa. Abin da mamaki gaskiya sai nake ganin mu koma gida da shi a yi masa maganin Hausa da addu'a a gani na hakan zai fi tunda har aka zo nan aka ce an kasa ganewa da alama ciwon nasa ba na asibiti bane yana buƙatar maganin mu na gida da kuma addu'a Asad ya yi shiru bai ce komai ba ya cije bakinsa zuciyarsa cike da tunani Onkul ganin ya shiga tunani sai ya bashi waje